muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa kan hanya madaidaiciya Allah ta'ala ya sa mu fita a cikin duniyan nan muna halin muminai muna roƙon Allah ta'ala ababen da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana jarrabawa ta tsaro ta gurɓacewar tarbiyya ta rashin haɗin kai ta kuma mutuwar zuciya talauci babu da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki abin da yake haƙƙinmu ne kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayawa a kai don ya taimake mu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 22 a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1447 kuma ina fatan yau shine jajiberan karatu eh? insha Allah ta'ala yau shine jajiberan insha Allah ta'ala in an yi darasi ashirin da uku insha Allah sai a bar yan uwa sauran kwanakin aje a yi ta sallan dare yana da muhimmanci saboda a rage gajiya ta jiki ko mu da muke karantarwa din har ga Allah jikin yakan dan tambayi mutane so a waɗannan kwanakin ya dace a ƙara cin riba ta ɓangaren yin ibadu waɗanda suka dace insha Allah ta'ala <coughs> muna roƙon Allah ta'ala duka abin da muka karanta Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba yi da dama ai ba ma wuce 23 24 ba ma wuce wannan eh, in zan tuna da ai bai wuce shekara ɗaya ne kusan aka wuce haka ba only once ne gaba daya only once ne na san an wuce so shi shine time da wanda mukan tsayar din Eh, babban abu ba yawan karatun ba aiki da abin da aka koya da kullum mu tuna cewa ne muhimmin abu shin abin da muka yin nan za mu iya aiki da shi ko ba za mu iya ba in mu iya aiki da shi ya zama hujja gare mu in ko muka yi ta jin tafsiri babu aikin to wallahi ya zama hujja ne a kanmu to shi yasa sahabbai su suna da ɗabi'ar in aka koya mutum ayoyi guda goma a ƙur'ani ba a ƙara masa goma har sai ya fahimce su ya yi aiki da su an samu shaidu sun ce ne ya yi aiki da ayoyi goma a kara masa wasu tukunna to wannan shine asalin karatu da tarbiyya yasa ba ma ba wa yawan karatu muhimmanci kaɗan za a yi a yi bayani don mu samu damar implementing abin da muka karanta Allah ta'ala shi samu wanye lafiya na biyu akwai takarda da jiya aka nuna mun a nan masallaci an turo zuwa gare ni daga Association of uh, Zaka and Work Operators in Nigeria a sunansu Azawon karkashin shugabancin Malam Muhammad Lawan Mai Doki Sadaukin Sakkwato da kuma sakatarensa Dr. Aliyu tsahiru Muhammad cewa a tunatar da 'yan uwa akan muhimmancin cire zakan fit da kai da kuma cire ta akan lokaci. Wannan tunatarwa ne mai muhimmanci cewa 'yan uwa a dage a ga an cire zakan da kai da a wuri ga hadisi nan a bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da uku ya mana bayanin cewa ga wanda ke da hali zakan da kai wajibi ne tilas ne ba da ita kuma in an ba da ita mutum zai cire ne wa kansa da 'ya'yansa da iyalansa da dukkan wani wanda nauyin ciyar da shi yake a kansa son samu a cire ta kwana biyu gabannin azumi ya kare in ba haka ba kwana ɗaya in ba haka ba ranar sallah amma gabannin aje idi in an yi ta gabannin idi zakka ce karɓaɓɓiya in bayan idi ne to wannan kawai sadaka ce kai ta bonus amma ba zakka ba ne ya halatta a cikin anguwa ko a masallaci ko a gari a sa wani mutum a bashi a yi appointing dinsa shine mai karɓan zakkan fit da kai a rika tarawa ga ɓangaren shinkafa ga ɓangaren masara ga ɓangaren wake ya yi ta haɗawa ya zama a nan ake central collection kamar yadda abu huraira allah ya kara masa yadda yake yi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tara ta wuri sai a mabukata a basu ya halatta ga wanda bai da halin cirewa sai aka ba shi abinci ya zama bayan na sallah ya samu kuma ƙari a kai to ya halatta shi ma ya cire so idan abincin gidanka maybe kwano uku ne na sallah sai ka samu kwano bakwai a zakkan fit da kai za ka iya cire abincin sallah kuma kai ma ka cira wannan zakkan fit da kai yana da muhimmanci a ka'ida ba kuɗi ake bayarwa ba abinci ake bayarwa amma idan mutum iya ƙasar da ba mai karɓan abincin so a babin darura ya halatta a cire kuɗi a tura wata ƙasar da ake da mai bukata da zai iya karɓan wannan zakkan fit da kai kuma an fi so mu bada abinci mai daraja da muke ci har ga Allah azumi ban san dai a wasu wurare ba amma yan Abuja shinkafa suka fi ci so kada mu yadda mu yi ta cin shinkafa an zo zakkan fit da kai a ce kawo masara ko dawa ita shinkafar ne in ma basmati kake ci to zakkan da kai basmati ne a kiyaye ita za a bawa shi ma talaka ya ci ba ka je ka ce to ai da an ce mu yi patronizing local content to yanzu bari mu ci shinkafa a gida kai ita kake ci in ita ne to ba da ita in ba ita bane to ba shi wanda kake ci wannan shine ka'ida to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye waɗannan al'amura din الله يدا تدمو دار ليلة القدر اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل دعاءنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وأهلنا بسوء فعليك به اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا وقومنا وأهلنا بسوء فعليك به يا أرحم الراحمين يا هي يا قيوم برحمتك نستغيث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 injiniyan akwai wasu tambayoyi masu ma'ana sai a karanta su go? ƙarin tasha a ƙarshen ramadana? oh wasu suna eh, wasu wai suna sawa tuntunan labarin ne bai iso ba kuma na kula da haka don koren nan naga ko rubuta cewa ana akwai waje kaza a ciki sai daga wannan ce a garin su akwai kaza ba a sa a cikin list ba kaza a garin su akwai ba a sa ba wannan yau an samu na 105 kenan midiya da ke sa wannan darasi na ɗari da biyar shine ƙausayin daga tara zuwa goma na dare da kuma goma zuwa sha ɗaya na safe ina ji wannan maimaici ne wanda suka ɗauki nauyi sunna da awa foundation to Allah ya biya su da gidan aljanna bukatunsu da alkhairi Allah ya biya sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe wannan shine yadda Allah yake jarrabawa kuma yake sa addinin sa ya watsu ina zaton dai cewa kaman mun taba kai midiya biyar a shekara ba a taba kai abu na'am Ɗari, an taba kai ɗari. amma wannan ɗari da biyar, kuma duka wannan jama'a fa kowa shine a kashin kansa don neman yardar Allah da neman aljanna da kuma isar da saƙon Allah zuwa ga bayi don Allah ya masa rahama kowa da kashin kansa ya ɗauki nauyi wanda yake bayyana maka cewa addinin nan na Allah ne kuma Allah yake isar da shi zuwa ga mutane inda mu aka bari sai mun yi wannan ai ba zai iya yiwuwa ba saboda harkoki na rayuwa amma da yake an zo an samu wane ya dauki kaza wane ya dauki kaza sai kaga sakon ya isa inda baka zato to da mu da wanda suka dauki wannan nauyi duka Allah ya tsunduma mu a aljanna Allah ya jikan magabatan mu duka bukatun su a wurin Allah da bukatun mu a wurin Allah Allah ya biya mana to bismillah injiniya kuma da ta farko

kuma Allah ya sa min kaunar sallar tahajjud shine nake kunna wayata ina bin masallacin annur dan Allah malami ya matsayin sallar ta wata ke a huta lafiya gwamnan gwambi daga dan kano mazaunin lagos kenan فضيلة الشيخ al صالح الأسيمين الوهيبي التميمي رحمة rahmatullahi alai? a cikin majmu'un fatawa nasa volum na goma sha biyar an tattara tambayoyi da ya amsa a kan bin sallah ta jam'i da ta nafila da kuma hukunce-hukuncen da ke da alaka da su a nan ba na uku ya yi magana a kan matsala mai kama da wannan wanda mace ta yi tambayan ba namiji ba na farko muna yaba maka akan kwaɗayin sallan dare da har yasa kake lagos kake bin sallah a waya daga masallacin annur wannan kwaɗayin sallah da kwaɗayin bautan allah da biyayyar ka ga allah da yasa kake wannan kake sayan data mai tsada ka yi wannan muna roƙon allah ta'ala ya biya ka da gidan aljanna amma kana lagos ka bi masallacin annur a sallah waɗannan malamai irin ibn usaimin a volume na sha biyar namba na 213 ya ce sallan bata halatta ba ko ka bi sallah a rediyo ko ka bi a talabijin ko ka bi a yanar gizo kamar a facebook ana yi live ko a twitter wato x ka rika bi live daga wata anguwa ko daga wani gari ce bai halarta ba don mace ne ma ta tambaya na tsabar kwaɗayin bin sallah na jam'i za ta iya bi daga gida tunda tana iya jin sauti yana kawo mata ko kuma za ta iya kunna rediyo ta ji ana yi live ce wannan baya halarta. me dalili yace akwai reasons kaman haka misali dogaro da hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alai da yake bayanin muhimmancin haduwa a yi sallah da hada sahu da hada kafada karkashin wanne yace akwai abubuwa guda uku da yasa ba zai halatta ba na farko hadisin abu dawud hadisi ne na 666 yace dalilai uku da yasa ba zai halatta ba dalili na farko shine an kira da salatul jama'a ne saboda jama'ar ne suka haɗu wuri ɗaya in har ba mu haɗu wuri ɗaya ba kowa yana gida yana bi daga rediyo to kaga kenan manufar cewa jama'a sun haɗu wannan ba a cin masa buri ba na biyu bayan jama'ar sun haɗu ko da sun haɗu bai zama sallah cikakkiya sai sun haɗa sahunsu haɗuwar sahu shi kansa wani rukuni ne mai muhimmanci wanda idan al'umma ba ta haɗa sahu yana sa gaba da hassada da ƙiyayya dukkan lalacewa da muke gani yake faruwa da arewacin najeriya musamman na lalacewan tarbiyya da hassada da kiyayya babu dalili wallahi rashin hada sahu a sallah zai iya zama ɗaya daga cikin sanadin wannan yace kaga in a rediyo za a ji ko kuma za a yi bi daga intanet wannan manufar hada sahun babu shi na uku an kira sallan jama'a kuma aka kira sahu akwai sahun farko akwai na biyu akwai na uku sahun farko na maza ya fi falala sahun ƙarshe na mata ya fi falala saboda nisantansa daga maza so idan aka ce a rediyo za bi ina wannan sunnar samun a ce sahu uku ne ko hudu ko biyar ko shida babu shi Ya ce so da aka manufar yin sallan jama'a in aka buɗe kofar halartar da bin sallah daga intanet ko rediyo ko talabijin don ana yi live ce to duk waɗannan al'amura manufar yin sallan jama'a ma za ta lalace don nan gaba wani sai ce to salloli guda biyar ɗin ma za a iya su haka don su ma jam'i ne ita ma sallan juma'a za a iya tunda ita ma jam'i ne To kula ga wannan a magana mafi inganci duk da kana da faɗin ibada yin hakan baya halatta shawari na da kace a Lagos ba ni da tabbas din cewa a Lagos ba masallatan da ake sallar Hajji. ina da kokonto irin nawa amma ba ina da yaƙini ba ne ganin girman lagos da yadda suka fahimci addini ba na ganin za a rasa musamman kamar lekki central mosque ba na zaton a ce ba a yi ko lagos central mosque ko kuma agege nan ko ikeja akwai masallatai ban san masallacin victoria island ba akwai ko da 1004 mosque duk waɗannan wuraren na san wurare ne da akwai fahimta ta addini sosai da zai wahala a ce babu sallan jam'i a waɗannan wuraren sai dai in yayi nisa da kai sai ka yi sallah a gida in ba ka da hadda za ka iya yin sallan awa biyu uku kai ta maimaita sura ɗaya da ka iya babu laifi a cike na umar ya yi kiyamun laili da aya guda ɗaya tun daga farko har ƙarshe saboda mai dan ta yi tasiri a jikinsa kawai ita ta maimaitawa in ba haka ba a babin zarura amalin ba baya bada sallah kana yin rike qur'ani ka daga karantawa kana yin sallah dan ba kowa ne a ramma ba nana aisha radiyallahu anha akwai bawa da ke musulmanci a yana iya rike ƙur'ani ya musu sallah kuma ba hana shi ba to ala halin idan ba ka da tilawa sai a yi wannan wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu amin ya hayyu ya qayyum Allah ya amin ya hayyu ya ƙayyu mun gode insha Allah mutum ne ya yi sabon aure bayan wata guda ya ɗauki amaryarsa domin zuwa ganin gida a kan hanyar su aka samu hatsari dukkan su ba a san wane ne ya riga rasuwa ba in ba da za a raba gado akwai littafi na tafsilul fara'id wato sawwaka gado wallafawan fadilatu sheikh muhammad salih al-usaimi rahimahullah ya bayanin wannan matsala inda ya kawo wurare guda uku misalai guda biyar sai ce guda uku a cikinsu idan suka auku to dukkan mamatan biyu babu wanda zai ci gadon dan uwansa ya faɗi a cikin tafsilul fara'id a shafi na 142 da 143 ya kawo scenarios guda biyar guda uku sai ya ce idan suka faru to mamatan duka biyu kowa ba zai ci gadon dan uwansa ba to wannan kes din yana cikin guda uku na farko ya ce mutane biyu su yi accident ko ɗa da uba ko miji da mata min babil misal sai duka su rasu suna iya cin gadon juna a nan sai ya ce idan suka rasu sai zama an san cewa ɗaya ya riga ɗaya rasuwa amma ba a san waye riga da suwan ba ba a san waye riga ba to an yi an yi a tantance an gagara ya ce a nan su biyun babu wanda zai ci gadon ɗan uwansa mafhum tayyib ko kuma miji da mata ne kamar yadda wannan ya faru suka yi accident don yana karanta tambayar ina tunanin amsa wallahi sai wani kes ya faɗo min na wani aminin mu abokin karatun mu da haka ya faru a bauchi nan lokacin muna lecturing a atbu da shi yana department na architecture sunansa architect aliyu abdulhamid allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa na rubuta littafi lokacin sunansa angwanci da amarci a da'irar shari'a iyalin ta tana karanta ya fita daga bauchi da motar zai za tafi jos suka yi accident shi da ita suka rasu wannan magana da nake kusan shekara 23 kenan a yanzu so haka ya faru hatsarin babu daɗin ma kwatanta yadda ya faru Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah ya yafe musu tambaye ta yi ma'ana tun da ya taimaka na ƙara tuno da shi kun masa addu'a to idan suka rasu duka biyu na farko ya zama ɗaya da ɗaya ya riga ɗaya amma an gagara gane waye riga wani a nan babu gado tsakanin miji da matar don sharaɗin gado ɗin ai shine walakum nisfu ma taraka azwajukum ne ai an ce mata raka bai zama mata raka har sai ya zama ɗaya ya riga ɗaya tafiya kan yadda mu karanta cikin suratul nisa ko aya ta goma sha ɗaya kaga an ce ma taraka ne in ba a samu mata raka ba to bai zama ɗaya zai gaji ɗaya ba sharaɗi shine ai ko a farkon darasin da muka ce daga cikin conditions din shine ya zama ɗaya ya riga ɗaya wanda aka rigaye shi ya rayu ko da sakan ɗaya ne bayan na farkon wurare guda uku da yake hana ba a garan juna na farko ɗaya ya riga ɗaya amma an gagara gane waye riga wani wuri na biyu sun rasu take ba a san waye riga wani ba ko tare ne ko wani ba a sani ba kaga na farkon ai an san ɗaya riga ɗaya amma an gagara gane waye gawar fari na biyu kuma ba a san gaba ɗaya ma cewa ko tare suka rasu ba sannan na uku kuma an san cewa tare su karɗe ya riga ɗayan amma wanda yake wurin abin ya faru ya manta waye riga wani to kaga mantuwa ne anan ko sai a waɗannan cases guda uku da malikiya da shafi'iya da hanafiya ita ce fahimtar ibnul qayyim da malamin shekul islam ita ce fatawar al qasim abdulrahman bin nasir sa'di rahmatullahi alai ita ce fatawar ibnu usaimin dukkanin su ba wanda zai gaji juna so idan mace ce sai a dauki gadon ta a rabawa mamarta da babanta da ƴaƴanta idan mijin ne sai ya ɗauki nasa a raba babansa da mamarsa da sauran ƴaƴansa sai zama ƴaƴansa suna cin gadon juna ne don daman ko an ba wa ɗayan ai undoubtedly sai an dawo an ƙara raba wa magadansu to kawai sai a raba musu kai tsaye ba sai an ba wannan ɗin ba zuwa na gayyatan da aka mun fatwa council na UAE United Arab Emirates two years ago irin wannan shimila isu ya taso da aka kalle shi a bangaren likitanci akwai station da nake tuna an yi aka tambayi likita da ke wurin daga america ya zo wani professor haka ya yi making presentation to ana sa a wurin cewa ana iya gane scientifically waye riga wani mutum biyu suka rasu a gane a yi bincike a gane sai ce e ana iya gane time din da mutum ya rasu ko da mutum ɗaya ne ya ce ana aiki da what they call forensic pathology ya ce in an yi forensic pathology ana iya gane estimate din time din rasuwa amma idan gawar ta daɗe ba a yi ba to kuma accuracy na result inganci result zai kara lalacewa kuma ko shi din bai ba da result din daidai wa daida ɗari bisa ɗari sai dai a ɗan yi estimation to kaga rasuwar da aka rasu tare bambancin sakan biyar ko shida ko bakwai zai wahala a wannan hali a iya gane cewa yayi sannan in mutane biyu ne ce nan ma akwai abin da suke yi na test ina ji ya ce sunansa postmortem interval postmortem p pmi pmi ya ce postmortem interval ana iya auna gawawaki guda biyu a gane waye riga amma ko a nan sai ya zama akwai dan tazara tsakanin su to in tazara ya kai awa ɗaya ko biyu ko uku nan ko ba za a samu rudani ma waye riga wani ba dan daman gawa za a kai ta mutuwari ne me rai kuma za a kai shi emergency ne to ala ayi halin ko da bincike na likitanci aka bi baya ba da sakamako mai inganci wannan da ita ce fatawar a takaice wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Amin ya hayyo ya qayyum. If my question is, it is said that

to baiwar Allah tambayar ta ki bata fito fili ba abinda na fahimta ta yi aure biyu ne mijin farko ta gara shi matukar ya sha gari amma miji na biyu kuma ya yi sa'a maybe mijin farkon ustazu ne mai sanyin hali maybe miji na biyun kuma ya haƙuri maybe ɗan duniya duniya ne saboda gaskiya ta Allah yawanci su iyaye mata sun fi gara mutumin kirki eh shi yasa yawanci ustazai masu sanyin hali har ga Allah suna ɗiban ba sai na yi bayani ba hmm. insha Allah amma ni ba a gara ni ana yafe mi kar ku je ku sani a rikici kar ku sani a rikici ni ni duka alhamdulillah salihai ne bayan Allah Allah ya hada mu da su insha Allah muna fatan duka yan aljanna ne to babu ni ba a in eh, <laughs> insha Allah ta'ala eh, mu alhamdulillahi gida kar ku je ku mu rabu a karatu ku watse ku sa jada sun gobe ma ba zai yi bago insha Allah ni ba komai Allah ya saka musu da alheri eh, mutanen da iyalanmu da 'ya'ya da kowa kowa alhamdulillah ba matsala duk gida lafiya kala alhamdulillah Allah ya kara mana su yanayin mata sun fi ba wa mutumin kirki wahala idan aka hada ta da niga mai bulala ko mai duka yayiwa sun fi yin ladabi amma in ka zama irin mai yafiya da yawa to ana gara ka da Allah iyaye mata mai dan sanyin halin a rage masa da Allah ko shi ma nigan kuma sai a nemi wanda nigancin bai yawa ba baiwar Allah ina congratulating ɗinki da kika yi aure na biyu kuma kika gyara halayenki har kika ce wannan na biyun ana zaune lafiya kuma kina mutunta shi shi ma ina taya shi murna kuma na san anan an yi sa'a shi ba ni ga ɗan duniya ba ne, bawan Allah ne insha Allah ta'ala in na fahimci tambayar maybe akan tana regretting abin da ya faru auren farko ne wanda ta gara ibn al-qayyim al rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa na Alwabilus sayyib shafi na 219 da 220 ya yi magana akan tuba da za ka yi musamman ga wanda ka zalunce shi kuma ba kwa tare a lokacin kuma ma ba ka so ka je ka ce ga irin cutansa da kai, yi ya ce to abin da ya dace mafi inganci ki shi ne ki dora wa kanki misali kun yi zaman shekara uku yana ɗiban aya a hannunsa ga to da Allah sai ki dauki shekara uku kina roƙa masa gafara Allah irin adadin shekarun da kika cutar da shi sai ki roƙa masa Allah ya gafarta masa na wannan shekaru da in akwai abin da yake na haƙƙinsa da ya shafi kuɗi ko wani abu da kama da wannan wannan kuma sai ki haɗa ki mayar zuwa gare shi in kuma akwai abin da ya shafi a je gaban sa ne kike so a nemi yafiya to a nan baki zaki ba sai ki roƙi waliyinki da ya miki walittantaka aurensa ya neme shi ce da Allah kina neman yafiyarsa akan zaman da kuka yi maybe shi ma yanzu ya yi aure ki taya shi fatan alheri a zaman sa auren yanzu kuma ki roki addu'ar sa auren ki na yanzu shikenan sai ki ce kina neman ya yafe miki kuma ke ma akwai abin da kika yi ya miki na cuta kin yafe masa ita rayuwa ko da an rabu aure ba so ake a ci gaba da gaba ba yafe wa junan shi yafi alheri don rabuwan nan mai yiwa kaddara ce da Allah ya rubuta kuma wannan ba zai cire ki a matsayin mu mene ba dan kin gara mai gidanki eh duk yadda kake da bin addini da komai mace ba ta zama a mike a duk duniya project da fi kowanne girma shine ka sai mace ta mike komai nata ya zama 100 bisa 100 daidai babu ita irin wannan mutum a duniya duk duniya babu ita ka ce wai komai a miƙe ɗari bisa ɗari wata za ta kai 99 wata 98 wata 97 in kuma Allah ya jarabe ka wata 2 over 100 ne ma zaka sake su amma ka ce wai ɗari bisa ɗari daidai shine project da aka fara ba a taɓa gamawa ba ko an fara ba a gama shi sai dai kawai ku zauna da su ku rika kallon daidai su kuna kurakuran su kuma daidai ɗin ku rika yawan godiya a kai wannan zai sa kasawar sai ku yafe ka gwada rana ɗayan kana so kai appreciating ka matuƙa da gaske shine abin da za ka yi duk abin da ta maka sai ka yi godiya ka dawo ta buɗe maka ɗaki ka ce miki jazakin lahu khairan ta je ta kawo maka ruwa zakin khairan ta kawo lemu Allah ya saka miki da alkhairi a kawo abinci Allah ya saka da alkhairi a kawo maka juice Allah ya saka da alkhairi ka kammala a tattara wurin Allah ya saka miki da alkhairi a gyara maka wajen kwanciyanka Allah ya saka miki da alkhairi in zaka dage kowanne kai zaka samu cewa sai ka yi godiya sau hamsin gabanin ka ga abu ɗaya da ranka baya so to wannan zai samu musu adalci amma kuskuren shine ba ma taɓa yaba alherin su jira muke daga sun kasa sai mu turnike fiska duk hidimar da ta maka baka yi godiya ba tana shigowa ɗaki shikenan baki mu sallama ba kuma kin shigo kan mutum ba sallama kika san wani hali nake wani hali kake ciki ji wani yaudara wai wani hali kake ciki sai ta koma sai da assalamu alaikum wa rahmatullahi gado assalamu alaikum wa ina sallama mai gida to ko ban amsa ba ai mala'iku rahama sun amsa to in aka samu dan dan shi ma namiji namijin ka samu fa mai matsala dangerous ne wallahi wani yadda ka san tsohon mashin road master haka yake in dai yadda ka san tsohuwar Vespa kantu da da flock yadda haka yake yadda matan suke mu ma akwai dangerous a cikin mu so wannan bai cire ki a matsayin mu ne da kin saba wa miji da mun zo mu zauna zo mu saba ne wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna karshen aya ta 31 a suratul nur Allah ta'ala yayi albarka wallahu ta'ala alam aran ma bismillah darasi na 22 insha Allah ta'ala a cikin wata na Ramadana shekara ta 1447 insha Allah in ka gane wace aya ne bismillah aran ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim mm. من همزه ونفخه ونفثه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا جزاكم الله خيرا وليست التوبة للذين يأملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت Kala inni tubtu al'ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima cikin suratul nisa aya ta 18 bayan mun kammala magana akan gado tun daga yusikumullahu aya ta 11 fi auladikum wa lakum nisfu ma taraka azwajukum aya ta goma biyu wanda ta karshen da ba mu yi magana akai ba kuma ta ɗari da shida tana gaba a waɗannan ayoyi da muka yi magana guda biyu a kan gado ta sha ɗaya da ta sha biyu sha biyun walakum nisfu ma taraka azwajukum baki na ɗazu ya kira sha ɗaya sha biyu nake so in ce kuma ne sha ɗaya na'am to a nan duka da aka hukunci a ƙur'ani sai Allah ya kawo ya dawo ga maganan tuba in akwai abin da kuka yi a baya na kuskure ko a jahiliya gabanin ku karbi addinin Allah ko abin da ya kama da haka to akwai sharaɗin tuba sharadin tuba shine jiya muka yi magana akan aya ta goma sha bakwai ko inna mattaubatu alallahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin to wannan shine wanda aka karbi tuban su anan kuma walaysati tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahadahumul maut babu tuba ga waɗanda ya'maluna sayyi'ati suke yin mummunan aiki hatta har sai lokacin da habara humul mautu mutuwa ta zo wa ɗayansu su kala sai ce inni tubutul ana ni na tuba yanzu walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka kuma babu tuba ga wanda suka mutu suna cikin kididai suna cikin wanda suka bijirewa Allah suka kafurce masa ulaika atajna lahum azaban alima waɗannan bangare guda biyu da wanda ba su tuba ba ko ba a karbi tubansu ba da wanda suka mutu akan bijirewa Allah Allah ya musu tanadin azaba wacce take mai raɗaɗi ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai raɗaɗi. Aya mu kalli alaƙa tsakanin ayar da muka tsaya jiya a kanta da wanda muka tashi a yau. Ta jiya aya ta goma sha bakwai cewa ya yi, Inna mattaubatu alallahi. Aya ta sha takwas sai ce, Walai taubatu lillazina ya amalu na sayi'at. Bambanci biyu za kula da shi. na farko inda Allah ta'ala ya tabbatar da tuban sai ya ce ma lalle akwai tuba a nan sai ya ce abun sani kadai sai sa adatul hasar a nan kuma sai ya ce laisan sai ya kore bambanci na biyu wanda ya fi kowanne muhimmanci shine inda ya tabbatar da tuban sai ya ce mai innama taubatu alallahi amma anan bai ce wa laisati taubatu alallahi ba me bambancin idan tuba ta zama original tuba to ita alallahi ne amma tuba da take an kore ta a shari'a ita ba alallahi ba ne shi yasa sai zama shi tuba din nan in ka kasa duk laifin da kai wa Allah to akwai sharuɗan tuba ko da a shafi na biyu malamin akadari ai ya karantar da mu ko wa shuruɗut taubati nawa annadmu ala ma fata wan niyyatu alla yauda fi ma basiya min umrihi wa ay yatruka ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha tuba na da sharuɗa cewa kawai na tuba mutum yayi laifi bai sa Allah ya yafe masa har sai yayi cika sharuɗan tuba yawanci malamanmu na fikihu suna kawo hudu zuwa biyar guda uku zuwa hudu amma malamai da suke istinbati daga qur'ani da hadisai da yawa sukan kai su biyar zuwa guda shida sharuɗan tuba kuma suna da muhimmanci duk laifin da kai wa Allah mu kiyaye yan uwa zunuban da muna yin su kullum kuma zaman ka mumine bai hana kai wa Allah laifi shi yasa yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun karshen aya ta 31 suratul nur ai masu imani ne Allah yace su tuba ashe tuban ba wai mutumin banza ne kadai yake ba duk ustazancinka a duniya da duk imaninka tara kake baka cika goma ba in ma mun ga mu ce tara da digo tara ne amma dai goma nan wallahi baka mallake ta ba kuma duk duniya ba wanda ya mallake ta wannan ya mai da mu yan adam so dole ka amince kuskure da kai da idonka da bakinka da hannunka da kafanka da kowane bangare a jikinka kuskure a ofishinka kuskure a kasuwancinka kuskure a mu'amalarka da makwabtanka kuskure a mu'amalanka da iyalanka kuskure a tafiye-tafiyenka kuskure tsakaninka da Allah kuskure tsakaninka da makusantanka duk wani abin da kai na kuskure ka zauna ka yi wa kanka hisabi ka rika tuba shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzuru nafsin ma qaddamat li gadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun cikin suratul hashar aya ta goma sha 18 yana da matukar muhimmanci jama'a mu rika wa tuba muhimmanci muna zamanin da sabon Allah yayi matukar yawa sabon Allah ya yawa kuma sabon Allah ba fa sai kana so ba akwai al'amarin da baka so ya faru yau in ka fito kana tuka mota idan ka zai ga abin da bai dace ba akan hanya billboard za ka kalli abin da bai halatta ba talabijin ka kunna ko tasha kake juyawa wata ba akan da za ka tsaya ba idan ka sai ya ga abin da ka ce a'udhu billahi ka wuce kai jama'a masallaci in za ka je idan ka sai ya ga sabon Allah ba wai sai a kana so ba kuma duk waɗannan lamuran suna dafe suna dishashe imani don ganin sabon Allah kana so ko baka so na farko yana kora albarkar rayuwa na biyu yana dishashe imanin mutum na uku yana kawo cututtuka na zamani na hudu yana rage albarkan iyalai idan da gangan kake sabon Allah din na shida yana rage albarkar dukiya na bakwai yana rage albarkar ilimi na takwas yana rage albarkan hatta amfanin gona sabon Allah yana rage masa albarka shekara hamsin sittin da Allah waye ya san cutan ulsama? ma waye sau nawa ka ji ta ni dai in akwai ta ina dan karami ba santa ba daga baya nake jin labarinta amma ko akwai ta a lokacin bata yawa ba me dalili a yanzu Allah ya kwashi albarkan abincin da ake ci kaga mutum cikin sai da kasan an sanya kwariya shi kadai cikin akan kilo zai iya kai 50 kg amma cutar ulsa ne da shi kuma a hakan an ce kitse yayi yawa a cin abincinsa yayi yawa an ce kaza kaza kuma ulsa ta yunwan ne tare da shi diluted HCl ke dropping akan intestine din nasa kuma gashi nan ka gaishe kai kaga babu alaman talauci ko rashi a jikinsa kuma ga cutar duka menene ɗaya bi albarka ce ta rayuwa imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala akwai kisarsa da ake kawowa duk da wasu malamai suna cewa ba shi ba suna cewa shi ne amma dai kamar ibn usaimin rahimahullahu ta'ala yana nasabawa zuwa gare shi da malamai da yawa kawai fa mace ce take jan ruwa a rijiya zai wuce ta kusa da ita in yana karatun littafi ya bude shafi haka yana rika nan wurin ne in yana karanta nan sai ya ɗora hannunsa a kan nan saboda idan yana karanta nan in idansa ya kalli cikin nan wurin yana haddasa haddan nan na shiga cikin wannan za ka sai idansa ya rufe abin da bai so ya haddace in ya fito yana yawo yana iya toshe kunnensa don kada ya ji wani abu mara muni ko mai ji ya haddace ne amma akwai ran da ya zo ya zauna ya ta karatu ya ta yi karatun bai zama yadda ya dace sai je gaya imamu wake cewa ga abin da ya dame ni sai ya ce wallahi karatu na kuma ya samu matsala hadda ta yanzu akwai damuwa sai ya ce ka je ka yi tunani watakila akwai sabon Allah da kai ne da ya tuna cewa ya kalli wata mace ce bangaren jikinta iya shara ba yana wucewa ya tuna cewa wannan sabon Allah ya sai tuba zuwa ga Allah ya kaskantar da kansa da ya dawo hadda sai koma kaman da ba matsala komai zanzan shi sa karatu na hadda baya zama da sabon Allah in dai kana sabon Allah wallahi baya zama sunna ce ta Allah ba zai yi ba kuma tun zamanin magabata haka yake shi sa in ka kace musu ina son haddace Qur'ani ina son haddace hadisi sai je ka gyara alaka tsakaninka da Allah shine na farko in alaka ta gyaru to duk abin da ka karanta Allah ta'ala zai tabbatar da shi in ba ta gyaru ba zai zauna ba shi yasa yana da muhimmanci mu rika tuna sharɗan tuba wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati wanda suke munanan ayyuka hatta idza hadara ahadahumul maut sanda mutuwa ta zo ɗayan su qala inni tubtu ana sai yace na tuba wannan shine ba yake cewa tuban muzuru tuban muzuru shi muzuru baya tuba sai me ya faru na'am sai an kama shi shi muzuru in ya shiga hannu ne sai ce ya tuba in aka sake shi kuma sai koma gidan jiya to shine tuban muzuru wanda mutuwa ta zo masa an riga ya shiga hannu ne kyankyam maybe ya fara ganin mala'iku sun fara zuwa munkar da nakir ya fara ga suna shawagi suna saukowa sai ce ya tuba Allah ya ce wannan tuban ta ciwa ne akwai 419 a ta hakikanin tuba tana da sharda biyar ko shida barin in ba ku su a takaita na farko shine tuba sai an yi ikhlasi duk tubar da ba don Allah aka yi ta ba ta yi ba idan ka tuba don a baka mace ka aura wannan tubar ta ciwa-ciwa ce sharaɗi na biyu zunubin da kai ka yi da na sani ka yi regretin ka ji kai da kanka ka tsani kanka wannan shine sharaɗi na biyu da kake so Allah ta'ala ya yafe maka na uku kar ka yi jinkirin tuba kar ka sha bari zai ga ko da dai zuwa shawwal ko eh, zulkada zan tuba kana sa date kana ɗagawa wannan ba tubar mumini ne. mumini take yake tuna abin ya daina baya sa jet baya ma sa awa daga ya tuna zai daina na hudu ka ɗaura niyyar ba za ka ƙara komawa ga sabon Allah ba kwata kwata ka rabu da shi na biyar ka tuba gabanin mutuwa ta zo maka dan in malakul mauti ya zo zuwa gare ka ko ka tuba Allah ta'ala ba zai karbi wannan tuba ɗin ba na shida ka tuba gabanin rana ta fito ta inda take faɗuwa. in ta fito ta inda take faduwa ba za a karbi tuban ba na bakwai in akwai haƙƙin ɗan adam kuma ka bayar masa da haƙƙinsa in haƙ kuma na Allah ne to wannan guda shidan farkon sun wadatar aran ramma waɗannan malamai sun ciro su a ayoyi da hadisai bari in gwada aran ramma ko da ina mana ayoyi dan neman dan huta ko ikhlasi yana daga cikin sharadi na tuba aran zaka iya neman ayar da Allah ya kulla alaka tsakanin ikhlasi da tuba ka bani إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما من سامو wannan suratun nisa aya ta 135 da 136 illal ladina tabu sai ce me wa aslahu sai ce me wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran adima kaga illal ladina tabu suka tuba wa aslahu suka gyara wa akhlasu suka yi ikhlas wa atasamu billah kuma suka yi riko da igiyar Allah illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran kuma Allah ya kira laifin da fi kowanne girma ko ma bayan shirka shine annifaqul akbar innal munafiki na darkil asfali minan nar falan tajid nasira ita ce ayat 35 din amma sai kira har ga munafurci akwai tuba a ciki kuma munafurci mai girma aya ta na'am 147 ko sai na biyu yin nadama a rama za ka iya mana aya akan yin nadama idan mutane ko suka tuna zunubin da suka yi Allah su koma zuwa gare shi na'am wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين wannan ayar da ka kawo rike mun ita in mun je gaba na gaba ka bani ita nan gara ka dawo innal ladina taqaw idza massahum إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون جزاكم الله خيرا تكن سورة الأعراف آية تدريبيو دقيا تدريبيو دبيو wannan shine nadama idan shedan ya taba su sai su yi gaggawan tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kuma daga bakin manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi a sahihul jami yace annadam taubatun nadama tuba ne hadisi na 6132 sai ce nadama tuba ne na uku shine al-iqla barin laifin gaba daya ita ce ayat da eh, mai kada zo za ta fi dacewa da wannan wuri din wallazi na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce me zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna cikin suratu ali imran kenan ko aya ta 135 to wannan abin da ke bayyana mana ba su toge ba shine take suka dena sharadi na hudu kuma shine ɗaure niyyar ba za a sake komawa zuwa ga wannan sabon Allah ba shine a tuba ta karshe kenan يا amanu الذين آمنوا توبوا na suha. Da za جزاكم wannan zai zama cikin suratul taharim ko aya ta takwas Allah ya ce ya ku jama'a da kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah cikakkiyar tuba cikakkiyar me tuba mun samu sharadi nawa mun samu sharadi hudu sharadi na biyar shine mutum ya tuba gabanin ransa ya zo makoshi in an fara tatsa rai din ya zo makoshi duk tubar da mutum ya a lokacin Allah ta'ala baya karbanta a rama za ka yi ba misali a ƙur'ani هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وانا ذات ذبت شنعا أمكو آية تدريد همسن دشفت ita ka batta a shar'i na takwas zai fi dacewa shar'i na biyar hmm. gara ka nemo wata na biyar din in rai ya zo mako shi ka nemo wata wannan ka kaita da shi وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين hmm. wannan cikin suratu yunus ko daga kan ayata tasa'in ya fara muhallu shahid wannan ita ce ta dace da na biyar cewa in rai ya zo makoshi Allah baya karban tuba ai fir'auna Allah ta'ala yace hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina da igiyar ruwa ta kama fir'auna aka girgiza shi da ya ga bala'i cewa tabbas zai bar duniya bayan yayi awar ana rabbukum al-a'la yayi awar ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk wannan ya gaba amma da kansa da ya ga mutuwa sai ce min amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila nayi imani da Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi kai ka ji fir'auna ya gama sheke aya a duniya wai yanzu shi ma ya imani da Allah Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu zaka tuba bayan ka gama sheke ayarka ka gama barna a bayan kasa wanda yake bayyana mana idan rai ya zo nan ba a karban tuba akwai hadisin da ke cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abdi malam yughargir hadisin na ibnu maja ko hadisi na 4252 Allah yana karban tuban bawa matukar ransa bai zo gargara ba na shida kuma shine mutum ya tuba gabanin rana ta fito ta inda take faduwa shine wanda ya kawo ayar da nace aji wannan za ta shiga wurin yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam kun amanar min qablu aw kasabat fi ha. khaira waɗannan sharuɗa guda shida sai an cika suratul an'ama ya 158 mu kiyaye su ayoyin da aran ma ya kawo mu yi summarizing na farko ikhlasi shine daga innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ko illa na tabu wa aslahu wa atasamu وإلى التابوا وأصله واعتصموا لله وأخلصوا دينهم لله سورة النساء آية دليل أربعين بيد دليل أربعين شدة سينبيو yin nadama a wace aya ya kawo mana nadama za ku yi ta innal ladina taqaw idza cikin suratul a'raf aya ta 101 zuwa 102 na uku shine al-iqla barin sabon Allah take walladina idza fa'alu fahishatan suratu ali imran aya ta 135 ka haka ne ko sai ta hudu kuma niyyar ba za a koma ga sabon Allah ba ya kawo ayat taharin ta takwas ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha sai na biyar shine gabanin rai ya zo makoshi shine kawo ayar fir'auna cikin suratu yunus hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila cikin suratu yunus aya ta 90 go sai kuma na shida gabanin rana ta fito da ke faduwa don in ta fito ta wurin an kulla kofar tuba wannan kuma yau mai ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan ha lam kun amanat min qabl aw kasabat fi ha? khaira cikin suratul araf aya ta 158 wadannan sune sharuɗan tuba duk laifin da muka yi wa Allah sai mu cika in mun yi to Allah ta'ala yana iya karban tubanmu amma kuma babu sharaɗi ga Allah matukar mun saba masa matukar mun saba to kuma wajibi ne mu kaskantar da kai mu nemi ya gafarta mana ya yafe mana mafhum tayyib sai kuma yace walal ladina yamutuna wa hum kuffar wannan wawul na azab ne lam din nan wala lam ne a wurin hmm asalinta lamun nafi ne amma a nan wurin an kawo ta a matsayin lamun taukid ne litaukid ne amma ka'idanta ta zo ne a muhallin laisa asalin magana shine wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta iza hadara ahaduhumul mautu, qala inni tubtu al-ana wa laysa ya mutu na hum kuffar bi ma'ana walaysat at-tauba lil ladina yamutuna hum kuffar shi ne baga daka ita taukidi ne a wannan gurbi din haka waɗanda suka kafurce wa Allah ta'ala gaba ɗaya a kafurci suka rayu matukar ba sa cikin ahalul fatira to su ma suna cikin jama'ar da Allah ta'ala baya karban tubansu don sun bijire wa Allah sai dai in sun shiga cikin ahalul fatira wa kuma babin su daban ne Allah ta'ala yace ula'ika masu irin wannan siffa a atadina lahum musu tanadi azaban azaba wata take alima mai tsananin raɗaɗi jama'a mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna cikin zamani da sabon Allah yayi matukar yawa sabon Allah da shekara 40 45 yana da wahala ka ya faru a gari yanzu sai ka ga ya zama ruwan dare muna cikin society da mutane suke tunƙaho da cewa sun saba wa Allah muna cikin zamanin da wasu jama'ar suke ado da sabon Allah ado da sabon Allah akwai laifuffuka da dama da za ka ga girman su ya kai kaba'irai amma yanzu an mai da su kamar lifestyle ne ba a ganin su matsala ne ko kaɗan daga ɓangaren sanya tufafi na maza ɓangaren sanya tufafi na mata mu'amala wajen gaisawa maza da mata kiyaye gani da ido yake da rashin kiyayewa bukukuwa da ake yi a gidaje bukukuwa da ake yi a shekara bukukuwa da ake yi da suke da munasaba da wasu harkoki akwai al'amura da dama da auren Allah girman laifi ne na kaba'irai wasu al'amuran masu laifin Allah ma ya tsine musu wasu sun zo a hadisi annabi yayi tsinuwa kan masu yi amma a wannan zamani wal iyazu billah sun zama kamar abu ne na ado da wasu yake burge su suna jin daɗi suna aikatawa wallahi bawan Allah na kwarai baya taɓa yin ado da sabon Allah mu da fan an ce mu bi Allah ba mu yi wa Allah alfarman komai ba mu da Allah ya halicce mu mu ne Allah ya mana alfarma rayuwarka da Allah ya halicce ka alfarma ya maka yinka da aka yi ka mutum ba a yi ka a bushiya ko kadangare ko kuma gafiya ba wallahi alfarma Allah ya maka kuma ya baka lafiya alfarma ya maka ya baka imani alfarma Allah ya maka ya baka ma fahimtan addini alfarma Allah ya maka iyalanka alfarma Allah ya maka abincin da kake ci alfarma Allah ya maka jikinka ya zauna yana da alaka da ɓangarorin jiki alfarma Allah ya maka a yanzu nan fa idan ƙuda ko sauro ya shiga kunnen-ka duk duniyan nan sai ka ji ba ta da daɗi komai sai ya fita a kanka kuma kai din nan mai rauni ne idan a yau sauro ya maka kwace ya gudu ya dauki abincin ka sai dai ka ce Allah ya isa kana ɗaga loma ya taba miya ya gudu wallahi sai dai kai Allah ya isa mutumin da yake wa sauro Allah ya isa yake yi wa kuda Allah ya isa kuda ya dauki ya taba miya ya gudu Allah ya isa sauro da kake gani ya cije ka ba yadda ka iya kuma ya maka ihu ya kuma gudu sai dai kai Allah ya isa ai mu masu rauni ne kada mu rika jinkirin tuba a kullum mu rika safe accountability self-assessment self-evaluation kullum ka kwanta ka duba laifin da kai wa Allah ka tuba gari in ya waye ka tabbatar ka baka koma gare shi ba bawan Allah na kwarai shine jiyansa ya fi shekaran jiya kyau yau ɗinsa ya fi jiyansa kuma gobe yana ƙoƙarin ya fi yau ɗinsa kyau jibi kuma tafi gobe kyau wannan shine bawan Allah na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon cika sharuɗan tuba Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi Allah ta'ala shi samu wanye lafiya gobe za mu sake tashi akan kissa ta mata ya amana ladina amanu la yahillu lakum an nisa a kar'a Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam amin wa iyyakum insha Allah ta'ala amin